صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إغواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوها أولا مثلا البركة مثلا جميتال da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na asabar yau muna uku ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1444 wanda kuma yake daidai da 25 ga watan uku miladiya ta 2023 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna cikin tafsirin suratul hajji inda muke cikin tafsirin aya ta talatin da biyar wani ya rubuto <clears throat> yake tambayar cewa muna da masallaci kuma a kusa da masallacin akwai gidan kwallo wato gidan kallon fim da kuma gidan kwallo sai muke amfani da wannan damar idan masu ƙwallon ƙafa sun fito daga gidan ƙwallo domin sallah sai mu nemi taimako a wannan lokacin malam menene halarcin amfani da wannan lokacin da mun neman taimako da fatan a sha ruwa lafiya to na 'yan ƙwallon na kirki ne tun da har ma in suna ƙwallo lokacin sallah ya za su bari su zo su yi sallah ai haka ake so yadda muka sani wasu in suka fara kwallon na ai mai kiran sallan mahaushin haushinsa suke ji ballantana har rasa ansa kiransa su zo a yi sallah da su su koma to kuka yi sa'a cewa ku ku? muminai ne masu tsoron Allah in an kira sallah za su bar kwallo su zo su yi sallah aga wannan abin yaba musu ne kuma har kuma ma ku nemi taimako su taimaka muku sauraka babu wani abu a ciki yan kwallo musulmi ne yan uwanmu suna su ma ana umarta su da kyakkyawan aiki kamar a umarce su da sadaka da sallah kan lokacinta da kula da dokokin Allah sauraka sai ku ribaci wannan lokacin da har Allah subhanahu wataala ya sanya masu tsoronsa ne masu kiyaye dokarsa sai ku yi amfani da wannan damar duk sanda suka fito sallah minti biyar sai ku ɗar musu nasiha ɗan karanta musu hadisi ɗaya biyu kada a tsawaita kuma su tashi su tafi ƙwallonsu sai ku taƙaita nasihar sannan kuma sai ku nemi su taimakawa addinin Allah wannan babu laifi a ciki ah, gara-gara 'yan kwallo da 'yan kallon fina-finai wasu waɗannan amma ba sani ba su ba 'yan kallon fina finai suna fitowa sallar ne dan kwallo zai iya barin kwallo sai zo ya salla amma dan kallon fim zai kashe fim din ne a zo a yi salla da shi so in har yana yin hakan shi ma a laifi ya tabuka ba za a kushe masa ba in kuma zai ba da sadaka ba za a ki karba ba amma dai a shigar da wa'azi da tunatarwa da faɗakarwa da jan hankali akan kyawawan abubuwa da kokarin gujewa abubuwa marasa kyau saboda haka kaga idan a can gurin kwallon ko a cikin garin gurin kalle-kallen ana kallon abin da bai dace ba wannan wa'azin na kuma zai yi amfani Allah samu dace بسم الله أعوذ بالله من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ثم جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون نعم ajiya mun ji Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa kowace al'umma ya sanya mata irin bautar da za ta yi ya sanya mata lokacin da za ta yi bauta da inda za ta yi bauta da irin yadda za ta yi bautar ya zanto kowace al'umma da irin nata amma kuma batun tauhidi duk abu ɗaya ne tun daga lokacin da Allah ya fara aiko annabawa da manzanni har zuwa annabin ƙarshe sallallahu alaihi wa sallama magana tauhidi guda ɗaya suke yi na cewa su bauta wa Allah shi ɗaya to bayan Allah ya ba da wannan labarin sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wa ka yi albishir ga masu ɗanƙan da kansu to shi ne ubangiji su bani wata'ala ya fara sifanta waɗannan almukhbiti na ɗin masu ƙanƙantar da kai ko ƙanƙantar da kai gaban Allah ga sifofinsu guda hudu sifar farko allazina iza zukira Allah wajilat Su ne waɗanda in aka ambaci Allah zukatansu suna raurawa muka ce wannan sifa daga cikin sifofin waɗanda suke masu ƙasƙantar da kai masu tawalu'u masu mai da al'amarinsu ga Allah masu khushu'i waɗanda ba sa zalunci in kuma an zalunce su suna rangwame suna yafiya wannan sifa waɗannan masu irin wannan sifa su ne waɗanda Allah subhanahu wata'ala yake cewa idan aka ambaci Allah zukatansu suna raurawa suna cike da tsoron Allah suna kuma ganin kwarijininsa a koyaushe aka ambaci sunansa tsika jikinsa tana tashi zuciyarsu tana kadawa idanuwansu suna fitar da hawaye wanda ita ce sifar wanda yake yin ibada ta zikiri ta bautar Allah kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya umarni haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar ya ambaci Allah tsoron Allah ya ƙara shiga zuciyarsa wani lokaci ma idanunsa ya kwararo da hawaye wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafizu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqq idan suka ji abinda aka saukar wa manzo sallallahu alaihi sallama, wato ana karanta alkur'ani wanda shine afdalu zikri babu zikirin da ya kai shi tara a'yunahum zaka ga idanuwan su tafizu min ad-dam'i suna kwararo da hawaye mimma arafu min al saboda gaskiyar da suka fahimta daga wannan zance da ake karanta musu wato alkur'ani. qurani wala shi ne zikirin da Allah subhanahu wataala ce wa kun rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun jahar min al bil wal-asal wala takun min al ka ambaci ubangijinka a zuciyarka kada ka rika kwakwazo kana daga sauti da ƙarfi kana damun mutane wannan ba shi ne zikirin da Allah subhanahu wataala ya umarni da shi ba wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan kana mai kaskantar da kanka ga Allah subhanahu wataala kana mai cike da tsoro dunal jihar min alqawli ba tare da kana daga miliyarka ba wannan ne zikirin da Allah ya umarni da shi zikiri da zai sa zuciya ta samu nutsuwa ala bi zikrillahi tatma'innul qulub da ambatan Allah ne zukata suke samun nutsuwa sannan mutum ya fitar da hawaye wani lokaci yayin da yake karanta alkur'ani ko yake ji ana karanta alkur'ani ko yake tuna Allah da tuna girman Allah da haibar ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mutane guda bakwai wanda yake cikin hadisin abu huraira da imam bukhari da muslim suka ruwaito mutane guda bakwai da allah zai sanya su a cikin inuwar al'arshinsa inuwar ranar da babu inuwa sai tashi ya ce wa rajulun zakarallaha khaliyan fafadat aina da mutumin da zai ambaci allah shi kadai idanuwansa su fitar da hawaye to ya za ka kwatanta wannan zikiri da zikirin waɗanda za su riƙa yin kiran sunan Allah amma suna kwakwazo suna ihu suna tsalle suna tuma suna dukan jikinsu suna dukan ƙirjinsu wanda babu shakka ba shi ne zikirin da Allah ya umarni da shi ba ibn al-qayyim cikin wasu baitocinsa yake cewa laqad ra'ayna firqatan in zakaru tabadda ula wannan baitocin abin da ne mai sulamul wasul ce cewa wasuraku wasiyahu bi zikirin lahi amurin la yaliku yake cewa ihu warraksu wasiyahu wasuraku bi zikirin lahi amurin la yaliku rawa da ɗaga murya da ihu ana ambatan Allah yace wannan abu ne da bai dace ba wannan mai Abdurrahman al mai littafin al-Akhdari wanda muke cewa al yana da wasu baitoci sulamul wusul wanda ya magana akan abin da ya shafi sufanci to a cike yake faɗar haka cewa rawa ana ɗaga miliya ana kwakwazo da ambatan Allah ya ce wannan al'amari ne da bai halatta ba yake cewa laqad aina firqatan in zakaru tabadda'u wa rubbama qad kafaru mun ga wata ƙungiya ta yan bida'a, in suna ambatan Allah to za su rika shigo da bid'o'i yace wani lokaci ma sai kai ga kafirci saboda haka babu babu nutsuwa tare da ambatan Allah da suke yi wannan ba shi ne abin da Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da shi ba ba shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da shi ba hadithin sahihai ne wanda suka ruwaito shi daga abu musa al lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama suke tafiya da sahabbansa duk da suka hau kan tudu su yi kabbara in suka tafi gangara su tasbihi to kuma suna daga miryarsu lokacin da suke wannan kabarbari da tasbihi annabi ya ce da shi ya ce su irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una al-asamma wala gha'iban la tad'una asamma wala gha'iban wa ma tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum ku sassauta wa kawunanku ci ku rangwanta wa kawunanku ku yi a hankali ba kurma kuke kira ba ba kuma wanda baya kusa kuke kira ba wanda kuke kira kusa yake da ku Allah subhanahu wata'ala kusa yake da bawa kusancin ma wanda yake yafi kowane irin kusanci ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل warid saboda ubangiji subhanahu wataala yana kusa da shi da iliminsa yana kusa da shi da jinsa da ganinsa ya ce ba wanda kuke kira ba wani ne wanda yake baya tare da ku ba ba kuma wanda yake kurma ba to haka ya kamata a yi zikiri cikin nutsuwa kuma ya sawa mutum tsoron Allah zuciyarsa ta raurawa abul abbas al da jiya muka ambaci wasu daga cikin maganganunsa kamar yadda almajirinsa abu abdullahi al-qurtubi ya kawo a cikin aljami'a li ahkamil qur'an wanda aka fi sani da tafsirul qurtubi wanda maganganunsa suna cikin littafinsa al-mufhim bi sharhi talqis aw ma ubhima min talqis sahih muslim وما ushkila min تلخيص صحيح muslim yana na a cikin wani littafi to kuma a ciki ya ƙara bayani ke cewa a wani lokaci an samu wasu labarai da wasu hikayoyi daga wasu daga cikin magabata ana karanta alkur'ani sai su je su sun yi ƙara sun shiɗe sun faɗi wasu masu suma wasu ma akan ce sun mutu daga irin wannan ya ce daga cikin irin abin da aka ruwaito an rawaito daga cewa umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu ya wuce ta gaban wani yana karatun alkur'ani ya ji yana karanta fadar Allah inna azaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi sai aka ji yayi wata ƙara ya a asube aka ɗauke shi langa-langa aka kai shi gida sai da yi wata guda yana rashin lafiya sannan an ruwaito cewa zurarat ibn aufa wannan wani alkali ne mutumin basra zurarat ibn aufa al'amiri al an ce ya karanta fadar Allah wa idza nuqira fi naqur fa naqur idan aka yi busa a cikin abun busa kaho nan take faɗi ya suma ya mutu a nan take wurin bautarsa wurin sallarsa hakanan salihul murri an ce shi ma ya karanta wa abu jahir ya karanta masa wani abu na alkur'ani shi ma haka ya faɗi ya mutu saboda wato fargaba da firgici da ya shiga zuciyarsa hakanan suka ce imamu shafi'i ya ji wani yana karanta Faɗar Allah subhanahu wata'ala hadha yawmu layan yantiqun wala yu'zanu lahum fayatazirun cewa wannan yini ne da ba za su samu damar magana ba kuma ba za a su yi musu izini ba ballantana su faɗi hanzarin su to shine nan take imamu shafi'i ya faɗi ya suma haka nan ali ibn fudayl ibn iyad shi ba ya ji wani makaranci yana karanta fadar Allah yau mai ya komun nasu da rabbi alami ranar da mutane za su tsaya a gaba ga ubangijin halittu shi ma ya faɗi ya suma to shi ne yake cewa to wani zai iya cewa wannan ya nuna kenan ana jazaba wani ke cewa jazaba ana abinan kawai mutum ya shiɗe ya yi ihu a ga ya faɗi a da can ana yin wannan idan ana karanta wani abu na alkur'ani ko na wani abu na bege to sai ga kawai mutum ya yi ƙara kawai sai shiƙe sai faɗi sai a ɗauke shi langa-langa a ce ya yi jazaba wato wannan bege ya janye shi har ya kai shi ƙasa ibn taimiyya alaihi rahmatullah ya yi magana akan wannan cewa wannan galibin abin da ake haikaitowa na irin wannan abu ne wanda ya faru a cikin masu bautar Allah daga cikin mutanen basra sanar daga nan ne aka fara batun zuhudu da yawan bautar Allah da ƙauracewa mutane a koma bayan gari daga nan abin ya yi ta tafiya har aka kai ga assasa abin da ake cewa tsawo sofanci to asalin abin ya faro daga mutanen basra su suka fara wannan wato tsananta wa kai wajen ibada da kuma su guje wa duniya to shine ibnu taymiya yake cewa ghalibu ma yi min al-mubalaghati fi hadha fi hadha al huwa ahli basra galibi wannan irin wuce gona da iri ana tsamo su ne ana ba da hikayar su ne daga wajen mutanen basra kamar a ce wani ya mutu ko a ce wani ya suma don ya ji karatun alkur'ani ya ce kamar Kistar zurara ibn aufa alkali a basra da ya ji karatun ya karanta fa'iza nukira fin naqur yana jin sallah yana limanci ya karanta wannan ayar ya faɗi nan take mutu ko kistar abu jahir al'ama wanda salihul murri ya karanta masa qur'ani shi ma ya faɗi ya mutu da dai sauran irin waɗanda ake rawaito labarin su cewa an sun ji karatun alqur'ani sun suma sun faɗi to ibnu taymiya yake cewa walam yakun hadha fi sahaba ba a samu irin wannan cikin sahabbai ba hatta ita kanta waccan kissa da aka danganta wa Umar babu wani abu da ya tabbatar da ita ta hanyar ruwaya cewa sai Umar ya ji ana karanta inna azaba rabbika lawaqi ya fadi ya ya suma yayi wata guda yana rashin lafiya wannan bata inganta ba ta fuskar sanadi bata inganta ba ta fuskar sanadi sukan ji karatun alkur'ani yakan sa su kuka da fitar da hawaye wannan shahararren abu ne a cikin sahabbai a karanta alkur'ani su fashe da kuka ko kuma su ji wa'azin annabi sallallahu alaihi wa sallama da hudubarsa su yi kuka ko je mun karanta hadisin al'irbad ibn sariya da ya musu wa'azi wa'azi da ya kai matuka wanda har ta kai zukatansu suka raurawa idanuwansu suka rika fitar da hawaye ce wannan kamar wa'azin ban kwana kake mana ya rasulullahi fa'ausina to akan samu irin wannan sai da abubakar ya kasance duk sanda yake karatun alkur'ani to baya wato iya wato rike idansa ko idan da zuciyarsa zai yi ta yin kuka ne shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake rashin lafiyar ta ƙarshe yace da Aisha da sauran matansa muru Abubakar fa yusalli bin nas ku umarci da abubakar ku umarci abubakar ya ja mutane sallah wato yawa mutane limanci aisha radiyallahu ta'ala ana ta ce ya rasulullah kasancewa abubakar mutum ne mai sanyin zuciya in ya tsaya a matsayin da kake tsayuwa a wurin da kake tsayuwa ya ce zai ja mutane to ba zai wato ba za a ma abin da yake faɗa ba saboda kuka zai rinjaye shi wannan yana maka haka ɗabi'arsa take wannan ɗabi'ar ita ce ta shahara a cikin sahabbai yayin da suka ji ana karanta ƙur'ani ko ana ambatan Allah ko ana wa'azi a nan suna zubar da hawaye amma ba a samu wata riwaya sahihiya daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa annabi yana karanta musu alƙur'ani suna faɗuwa suna mutu suna suma ba ballantana a ce wani ya mutu ce wannan an same shi ne a cikin wasu da suka zo daga baya-baya kamar amir ibn abdullahi bin zubair yana ɗaya daga cikin ubadul basra shi ma ya shahara da wannan kuma sahabbai suna musu inkari akan wannan yanayin da suke cewa sun tsinci kansu a ciki kamar asma binta abubakar kamar abdullahi ibn zubair kamar muhammad ibn sirin cikin tabi'ai sun kasance suna yi wa masu irin wannan halin inkari cewa wannan abin da kuka zo da shi ba shi shine abinda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka rayu ba to qurtubi yake gaya mana cewa wanda duk yake kokarin ya kiyasta kansa da wancan yanayi na waɗancan bayan Allah da zanto shi ma ya rika kakaci yana ihu wai yana jin ana saboda zikiri yace wannan babu shakka akwai tazara ta bambanci tsakaninsu tsakanin shi da su kamar tazarar da take tsakanin dutse mai daraja da wani kwanso na wani abin da aka ci aka jefar ko kuma tazarar da take tsakanin turaren almiski mai kamshi da kuma wata gawa mai ɗoyi ko mushe mai ɗoyi da ce to haka tazarar take yake cewa in kai da kake da'awar haka kana so ka ce kai ma daidai kake da su to kai ma sai ka mutu kamar yadda suka mutu ya ce famut ka mautihim kai ma sai muka ka mutu amma mutum yana nan tangaran yadda yake amma wai ya shiɗe ya shiɗe eh, da an tsira masa allura zai kai duka eh wanda aka ce an ɗaga shi fanka tana kaɗawa ce ake fanka fanka <laughs> za ta bi to kai da kaso ma saboda ana zikiri a kaje haska za ta buge ka to shi da ya ce fatanabba libahar jatika ya ce da haka ka farka daga wannan damfarar da kake wa mutane ce duk 'yan damfara ne ya ce ka farka da irin wannan daga irin wannan damfarar da kake wa mutane fa innan da basir mai sanya ido a kan kafa yana da basira ya san me yake yi sannan ya ce da waɗanda su kuma ana hudubar juma'a ana cikin hudubar juma'a ko an ambace annabi sallallahu alaihi wasallam sai su tashi su yi ihu su faɗi wasu wasu sun suma saboda bege saboda shauki yake cewa to wanda duke haka a halin hudu ba ya to in dai har hankalin naka ya gushe saboda wannan to kayi asarar kayi asarar juma'ar ka baka samu juma'a ba domin ka rasa hankalinka fahimtar ka ta tafi saboda haka da kai da wanda ka zama ba mukallafi ba yace wasirta kasbiyani wal majani ka zama kamar ƙananan yara da mahaukata kuma an haramta maka sauraron hudu sauraron wa'azi da halarta hudu to duk wani abin da zai gisto maka wanda zai hana maka samun wani abu na alkhairi ko tsayawa da wata farilla ya ce to shehunan sufaye ma suna cewa wannan abin daga shaidan ne ba daga Allah ba ya ce ƙala mashayikun sufiya shehunan sufaye abinda suka ce mahama kanar waridu mani'an min alkiyami bi fardin aw mani'an min alkhairi fa huwa min ash-shaytan duk sanda za a samu abin da zai gisto. ya hana maka rayuwa da wata farilla ko kuma ya hana ka aikin alkhairi to wannan abu daga shedan ne sannan yace sannan kuma idan kai wannan sumar ana tsakar hudu ba to ka sani alwalarka ta warware kuma idan kai sallah bayan ka farfado da wannan alwala ba kai alwala ba to kamar wanda ya halarci hudu ne bai sallar ba yace to akwai abin da ya kai wannan asara babu shi akwai musibar da ta kai wannan ya ce babu kamarta ya ce kuma in cikin gafala yake wannan ihun ana hudu ba ya ce to a nan ma ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam inda aka ce a yi shiru a saurara ya ce sannan kuma ya kawo wa masallata hayaniya a lokacin ana hudu ba ce baya ga haka kuma ya zo da wata bida a cikin jama'a ya sa musu ya zama dole a kansu su tashi su tsawatar masa su kawar da wannan bid'ar da ya zo musu da ita idan suka ƙi su ma to su ma sun saba wa Allah ya ce to kaga wanda ya yi wannan abu ya saba wa Allah ta fuskoki da dama ya ma jefa wasu mutane da suka gani ya yi suka ƙi magana ya jefa su su ma cikin saban Allah sannan ce bugu da ƙari kuma ga wani abu na riya da yake tattare da irin wannan riyawa da take kunshi a cikin zuciya ya ce sannan kuma ga wani fasikanci da zahiri akan gabobi karshe addu'a ya ce muna neman Allah ya tsare mu daga taɓewa, ya kare mu daga halaye irin nawa na jahilai da mahaukata Allah subhanahu wata'ala ce alazina iza zukira Allah wajilat su sune waɗanda idan aka ambaci Allah sai zukatansu saurawa a wani wurin Allah subhanahu wata'ala ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub wadanda suka yi imani kuma zukatansu suke nutsuwa da ambatan Allah tabbas da ambatan Allah ne zukata suke nutsuwa to yaya zaka hada wannan wannan aya da take cewa zukatansu suna raurawa da kuma can da Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul ra'adi ya gaya mana cewa muminai zukatansu suna nutsuwa da ambatan Allah wanda zuciyarsa za ta kaɗu ta raurawa ba shi ne wanda zuciyarsa ta nutsu ba to ya za a haɗa tsakanin ayoyin guda biyu ko ina kuma yabo ubangiji yayi da waɗanda ya ce zukatansu suna nutsuwa da waɗanda ya ce zukatansu suna raurawa dukkaninsu yabansu ya yi ya sifanta su da imani kuma sanya wannan sifa daga cikin sifofin mominai na musamman innama إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله a cikin littafin sadaf wa ihamil ittirabi an ayil kitab da kuma cikin tafsirinsa ya yi bayanin yadda za a fahimci waɗannan ayoyi da kuma kowace gurbinta wato da gurbin kowace daga ciki yake cewa ta nutsuwa da ambatan Allah subhanahu wata'ala ya ambata tana kasancewa ta hanyar yalwar da zuciya ko da ƙirji zai samu ta hanyar sanin tauhidi ta Allah subhanahu wata'ala da yarda da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to anan zuciyar mumini za ta samu nutsuwa cikakkiyar nutsuwa domin za ta samu yaƙini cikakken yaƙini akan cewa Allah subhanahu wata'ala ɗaya ne sannan kuma manzo sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne babu wani abu na shakka ko ta baba ko kwanto da zai shiga wannan zuciyar babu wata shubaha da za ta shiga wannan zuciyar zuciyar za ta nutsu da wannan abin da ta sani na kadaita Allah subhanahu wata'ala da kuma gaskiyar manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shine nutsuwar da Allah subhanahu wata'ala ya ambata na zukata yayin da duk aka ambaci kadai wato kalmar shahada ko aka ambaci tsarkake Allah sukan fahimci girman Allah a zuciyarsu fahimtar da take tabbace tare da nutsuwa ba tare da shakka ba wannan shine ma'ana allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu qulub shi kuma wannan raurawar da suke samun zukatansu tana samun su ne a dalilin halarto da girman Allah halarto da haibar Ubangiji subhanahu wata'ala da jin tsoron kada ya zama sun karkace sun bar hanyar Allah da jin tsoron kada ya zanto wani aiki da suka gabatar ubangiji bai karba ba wannan shi yake sa musu tsoro rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana suna addu'a ya ubangiji kada ka karkatar da zukatanmu bayan ka shirye mu Allah ce wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un waɗanda suke bayar da abin da suke bayarwa na ayyuka ma zukatansu suna cike da tsoro cewa zuwa ga ubangijinsu za su koma wannan shi ne dalilin da zai sa zukata su birgita su raurawa bawa yana bauta wa Allah ne tsakanin fata kyakkyawan fata da kuma tsoro yana fatan abin da ya yi kyakkyawa Allah ya karba yana kuma tsoron Allah ya ki karbar aikinsa a tsakanin waɗannan fuka-fukai guda biyu yake tashi sama in ya rasa ɗaya daga cikinsu to ba zai tashi ba kamar tsuntsun da ya rasa ɗaya daga cikin fuka-fukansa saboda ka ya abudu Allah bainar raja'i wal khawf bainar raja'i wal khawf tsakanin fata kyakkyawan fata na cewa Allah subhanahu wata'ala ya karɓi aikinsa da kuma tsoron Allah subhanahu wata'ala ya ƙi karɓar aikinsa haka ake so mumini ya bauta wa Allah innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in sun kasance yusari'una fil khairati suna gaggawa cikin aikata alkhairi gaggawa cikin ayyukan alkhairi suna kuma bauta mana rahaban tare da kwaɗayi wa rahaban tare da tsoro sun kasance masu kaskantar da kai ne gare mu التي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون تتجافى جنوبهم عن المضاجع سنا نيسا لولا لن كنتيرس وتسنا بلن ولن كنتيا ولن بتشي سكوما سطايا سفسكنتي أبنجي سنا سلا سنا بوترسا suna bauta wa Allah Allah ce da'una na, suna bauta mana raghaban wa rahaban tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a suna bauta ma ubangijinsu tattare da tsoro da kuma kwadayi suna tsoron Allah ki karɓa, suna kuma kwadayin Allah ya karɓa. to wannan manzila da suke tsakankaninta ita take sa zukatansu suna tana raurawa haka bawa haka ake so ya kai ya zanto kawai shi a koyaushe ji yake yi Allah ya gama karɓar aikinsa kawai jira yake alkiyama ta tashi a ce ga sakamakonka shi an riga an wuce nan kai rika jin haka kada kuma ya rika samun shakka cikin ayyukansa ya rika ganin anya ma aikin nan da yake duk ba aikin banza yake ba Allah ma yana karɓa kada ya rika jin wannan ya rika fata kuma ya rika jin tsoro to haka ne zai sa shi fatan zai sa ci gaba da aikatawa tsoron kuma zai hana masa riya da jiji da kai da uju na cewa ya rika ganin girman aikinsa to wannan shi yasa zukatansu suke raurawa annabi sallallahu alaihi wa sallama duk da garanti da ya samu daga Allah haka ya kasance yana addu'a Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik ya Allah mai ya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ke wannan addu'a duk da cewa yana da tabbaci cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya gafarta masa komai haka nan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ma duk da tabbacin da suka samu daga Allah subhanahu wata'ala na cewa ya yarda da su sun yarda da shi radiyallahu anhum wa radu anhu وعد لهم جنات تجري Allah ya musu wannan ونن tun anan duniya. annabi ya kirawo sunayen wasu daga cikinsu ɗaya bayan ɗaya ya ce ‘yan aljanna ce annabi fil janna wa abubakar fil janna wa umaru fil janna wa usmanu fil janna wa aliyu fil janna wa talhatu ibn ubaidillah fil janna wa sa'dun fil janna wa sa'idun fil janna wa abdurrahman fil janna abdurrahman ibn ibn auf fil janna wa abu ubaida fil janna annabi sallallahu alaihi wa sallama wa sa'id wa sa'id fil janna shine sa'id zaid su goma din nan waɗanda annabi ya jera su gaba ɗaya a cikin hadisi daya aljanna da su kuma daidaikun sahabbai da annabi sallallahu alaihi wa sallam musu bishara da aljanna irin su bilal da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ji motsin tafiyar sama a aljanna kama duk wannan bai sa musu sun ji cewa ai su sun gama komai ba su saki jiki sai na umar zuwa ya rika yi wurin huzaifa ibn yaman sahibu sirri rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi sunan wasu munafikai da Allah ya sanar da shi cewa wani da wani da wani da wani da wani da wani duk munafikai ne ya zanto sirri ne da huzaifa kadai ya san shi har ta kai wasu sahabbai ma sukan yi la'akari idan aka yi mutuwa huzaifa yana nan suka gaba su gan shi ba sai su ƙi zuwa sallar in zaga ya je ya yi wa mutum sallar su tabbata ba munafiki ba ne sai na umar yakan je yana haɗa shi da allah ina haɗa ka da allah shin annabi sallallahu alaihi ya ambaci suna na cikin munafukai ka duba fa annabi sallallahu alaihi ya yi musu albishir da aljanna da ce a hadisin abu musa al'ashari idan lahu wa bashirhu fil biljanna yi masa izini ya shigo kuma ka yi masa albishir shi dan aljanna amma wannan bai sa ya saki jiki ba bai sa ya rika tinkaho yana jin shi wani ne ba yana jin shi tsarkakakke ne a'a haka ya rika zuwa gurin huzaifa yana roƙon shi da Allah yana haɗa shi da Allah wai annabi bai faɗi sunan shi ba fa ya ce bai faɗe ka ba kuma daga kai ba zan sake tsarkake kowa ba in ba haka ba sai a yi ta cincirin do gidansa kullum layi za a yi ba za a bar shi bacci ba maza da mata kowa sai ya tsarkake shi kuma kaga daga nan zai iya shiga matsala tunda in mai matsalar ya zo eh, kaga kayi ma wannan kayi ma wannan kayi ma wancan ni na zo ka ki min kaga dole a ji ba daɗi wani daga lokacin kuma shi kenan to shi yasa ce daga kanka ba za ku sake ma wani wannan shaidar ba to wannan shine raurawar zukatansu raurawar zukatansu sai na abubakar yana cewa inda a ce zai gan shi tsakanin an gama hisabi ga shi tsakanin aljanna da wuta bai ji an kira shi ya shiga aljanna ba ba a kuma ce zo tafi wuta ba yana nan tsakiya ya ce to da a a wannan lokacin zai so a ce ma kasa ya zama zai so ma a ce ya zama turbaya saboda firgici da tsoro to shine wannan ma'anar wajilat qulubuhum sannan Allah subhanahu wata'ala yace was-sabirina alama a asaba sannan masu haƙuri a bisa abin da ya same su abin da ya same su na dangogin bala'i na jarraba ko na cutarwa ko na wata musiba ko irin abin da suka riƙa gani na tsangwama to wannan duk ba zai sa su su yi fushi ba ko su rika kai kukan ubangiji gurin halittarsa suna mai da al'amarinsu ga Allah kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa bashir sabiri allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun Allah subhanahu wata'ala ya ce wa bashir sabirin ka yi wa masu haƙuri albishir suwaye allazina a asabatuhum musiba ne idan wata musiba ta same su qalu sai su ce inna lillahi mu na Allah ne ma'ana halittarsa ne bayansa ne mulkinsa ne sai yadda ya ga dama da mu saboda haka mu masu mai da komai namu ne zuwa gare shi wa inna ilaihi raji'un ka cokam ɗinmu masu komawa ne gare shi Allah ce to waɗannan su ne suke da salawatu min rabbihim salatoci daga ubangijinsu wato ɗaukaka matsayi daraja daban-daban da Allah zai musu sannan kuma wa rahma su samu rahma ta ubangiji wa ulaika humul muhtadun waɗannan su ne kuma masu wato su ne shiryayyu haƙuri babban abu ne da Allah subhanahu wata'ala yake wa bawa ta goma shi da shi kamar yadda zo cikin hadisin abu sa'id al-khudri a cikin sahih al-bukhari da muslim manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr babu abinda za a bawa bawa na kyauta da yafi alkhairi yafi yalwa kamar a bashi hakuri ba kyautar da Allah zai wa bawa da tafi masa alkhairi tafi masa yalwa kamar kyautar haƙuri saboda haƙuri ya ƙunshi komai da komai na rayuwar bawa kuma shi ne maganin kowane irin abu mutum ya yi haƙuri a kan yi wa Allah subhanahu ala biyayya ko zuciyarsa ba ta so ko ransa ba ya so ya yi abin da Allah yake so ya danna ransa ya haƙurƙurtar da zuciyarsa yayi abin da Allah ya umarce shi yayi wannan nau'i ne na haƙuri A sabro ala ta'atillah sannan ya haƙuri ya guje wa abin da yake saɓan Allah ne ko zuciyarsa tana so ya haƙurƙurtar da ita ya danne ta ya ba ta haƙuri ya bar wannan abin wannan shi ma nau'i ne na haƙuri A sabro an ma'asiyatillah sannan idan wani abu ya same shi na kaddara mara daɗi shi ma ya jure ya mai da al'amarin shi ga Allah kada ya rika raki ya rika kokawa duk inda ya tsuguna ga halin da yake ga halin da yake kamar yana kai karan ubangijinsa zuwa ga halittarsa ya kauce ba wannan wannan ma wani nau'i ne na haƙuri to idan mutum ya samu wannan to ka gaya mun yadda ba zai ji daɗin rayuwarsa ba zai samu kyakkyawar alaƙa da ubangijinsa domin al'amarinsa gaba ɗaya zai zama alkhairi ne annabi ya ce ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair in asabathu sarra shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min annabi ya ce al'amarin mumini yana da ban mamaki idan abu mai daɗi ya same shi sai wa Allah godiya sai ya zanto masa alkhairi domin Allah zai ƙara masa idan kuma wani abu mara daɗi ya same shi to sai ya haƙuri shi ma sai ya zamo masa alkhairi domin akwai ranar da Allah zai yaye masa wannan Allah ya ce akan annabi annabi ayyub wanda ya shekara da shekaru ba lafiya kwance ba lafiya shekara goma sha bakwai ko sha takwas sai an kwantar sai an tayar duk an guje masa amma daga ƙarshe Allah subhanahu wata'ala ya yi masa wannan rashin lafiyar ya dawo masa da cikakkiyar lafiyarsa ya kuma dawo masa da iyalansa da ya rasa ya kuma ba shi ba arziki Allah ce ina wajen nahu sabiran ni'mal abdu hu awwab lalle mun same shi mai haƙuri ne ma dalla da wannan bawa lalle shi mai mai da al'amarinsa ne ga Allah saboda haka asabru min a'zami sifatil mu'mini haƙuri yana daga cikin manya-manyan sifar ta mu'minai wa huwa bi manzilati wa huwa min al-imani bi manzilati ar-ra's min al-jasad matsayin haƙuri tattare da imani kamar matsayin kai ne a gangan jiki gangan jiki ba kai ba ta da wani amfani to saboda haka suna yin haƙuri akan abin da ya same su musamman ma abin da zai same su saboda Allah musamman musibar da za ta same su saboda Allah saboda faɗar gaskiya saboda riƙe gaskiya saboda ƙoƙarin gyara wa mutane abin da suke yi ba daidai ba saboda gwagwarmayar da suke yi ta ɗaukaka addinin Allah wani abu ya same su akan hanyar Allah su yi haƙuri wannan shine haƙurin da za su yi fice da shi sama da kowane mai haƙuri domin in haƙuri ne akan an cutar da kai kai haƙuri wanda ana samun sama a cikin waɗanda ba musulmi ba a cuce su sai haƙuri amma ka yi haƙuri wajen ɗaukaka addinin Allah abinda za a yi maka saboda Allah ka yi haƙuri a nan to da wannan ne za ka yi kau ka fifita ka samu wata sifa ta musamman a tattare da kai a jiya mun ce ubangiji subhanahu wata'ala a lokacin da muke magana akan afuwa wala man sabara wa ghafara inna zalika la min azmi al-umur lalle wanda ya hakuri ya yi gafara yana daga cikin inna zalika lamin azmil umur lalle wanda yana daga cikin manyan al'amura al'amura masu muhimmanci amma ayar da ta ta isan lukman sai ce inda zalika min azumin umur ba a ce lamin azumin umur ba wasu malamai suka ce saboda haƙuri iri biyu ne ko ce abinda zai samu mutum iri biyu ne akwai wanda zai same ka wanda daga Allah ne kai tsaye ka sani ba wani wanda ya yi sanadiyar abin ya faru da kai ka tashi ba ka da lafiya wanda wani abu ne daga Allah subhanahu wata'ala sai ka yi haƙuri a kan wannan rashin lafiyar taka wannan galibi mutum yakan yi haƙuri saboda haƙurin ya zama dole wani nashi ya rasu ba yadda ya iya ce ya haƙuri ya ce haƙuri ya zama dole tunda zai dawo da shi zai dawo da shi ba sauraka wannan haƙuri ne da wani abu ya same ka wanda ba ba wani wanda za ka riƙe ka ce shi ne sanadiya akwai kuma abin da zai same ka saboda wani saboda wani shi ya yi sanadiyar haka ta same ka wani ya cuce ka ya sace maka abin hawanka ko ya damfare ka ko ya zo ya gaya maka bakaƙen maganganu ba ka ci ba ka gani ba to kaga wannan ka daure ka cije ya fi wahala saboda kana ganin ga wanda ya maka laifin nan amma wancan ka san abu ne muƙaddari babu wani sanadi na wani ɗan adam a cikin lamarin to shi yasa wannan da yake da ake maganar <clears throat> ramuwa an san wani da ya tabo ka sai wa jaza'u sayyi'ati sayyi'atu mithluha aka ce kai afwa to aka ce kai hakuri to anan an san hakurin da zaka yi sai kai da gaske to shi yasa aka kawo tawkidat wala man sabara wa ghafara inna zalika lamin azmi al-umur saboda hakuri a wannan yanayi hakuri ne wanda yake yana buƙatar mutum ya yi juriya kwarai da gaske ita ce sifar manzo sallallahu alaihi wasallama musamman ma ya zanto haƙurin da za ka yi tare da kana da damar karama kana da damar ka ɗau mataki amma ka fata ka yi haƙuri wannan shi ne haƙuri na haƙiƙa irin sani ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake al'afu inda al-maqdira ka samu dama ka yi abin da kake so na ramuwa amma kuma sai ka bari sai ka ce ka yafi to wannan shi ne yake kara wa mutum daukaka sannan Allah ce wal muqimi as-salah wacce ita ce sifa ta biyu sifar hakuri sannan Allah ce wal muqimi as-salah da waɗanda suke tsaye da sallah wal muqimi wal muqimi as-salah da waɗanda suke tsaye da sallah tsayar da sallah shine <clears throat> yin sallah da kamala da bayar da rukunanta da wajibanta da sunnoninta da mustahabbanta da kuma kiyaye yinta kan lokacinta kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni inna salata kana ta'ala al-mu'minina kitaban to kula da waɗannan shine tsayar da sallah shine abin da ake cewa tsayar da sallah waɗannan suna tsayar da sallah sallah wato shine alwala'ul mustamir bainal abdi wa bainal abdi wa rabbi wato saduwa mai dorewa tsakanin bawa da ubangijinsa wacce ba ta da wato adadi matukar bawa yana da ransa kuma kowa da kowa da yake cikin hayyacinsa kuma yake cikin halin wato hankali da da abin to wannan sallah tana kansa wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya ma matukar ina da rai ka ga a cikin al-arkanul islam al rukunan musulunci da ake yi a aikace ka ga kowanne ko dai ya zanto bai ba ma kowa zai yi shi ba ko kuma a a sau ɗaya kawai aka neme ka kai shi an gama sauran duk da za ka yi sai dai ka yi ta kaga idan ka duba zakka zakka sai ga wanda yake da dukiyar da ta kai nisabi kuma ta shekara a hannunsa ba ta ragu ba ita ce zai fitarwa da zakka kuma in yayi sau ɗaya a shekara sai kuma shekara ta zagayo Haka nan azumi na ramadan wanda da muke ciki shi ma sau ɗaya ne a shekara in kai wannan watan wata goma sha ɗaya za ka zauna ba tare da an wajabta maka wani azumi ba sai dai in kai ka wajabta wa kanka amma dai azumin da aka wajabta maka ayyamin ma'adudan yan kwanaki ne ƙididdigabbu idan ka gama su to ka gama azumin farilla babu wani azumin da zai zama wajibi a kanka sai dai in kai ka wajabta wa kanka da kanka to haka nan hajji shi ma ba kowa ya ba a kansa ba sai wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi iko liman istata ilaihi sabila sai ga wanda yake da guzuri yake da lafiya yake da hanyar da zai tafi hajji shi ne hajji take zama wajibi a kansa ita ma sau ɗaya tak a rayuwarsa sau ɗaya tak in yayi ta wannan guda ɗaya ta farko to yayi hajjatul islam duk wata hajji da zai je ta ɗau'i ce don bai je ba bai yi wa Allah laifi ba musulunta wata ko musulunta akwai wata baiwar Allah za ta karbi kalmar shahada baiwar Allah kin zo ki musulunta wani ne ya turo ki ko ya matsa miki kai kika sa kanki da sanki da yardarki to masha Allah musulunci abin da yake nufi shine yarda da cewa babu abu da za a bauta wa sai Allah shi kadai ba a bauta ma wani sai Allah subhanahu wataala ba a bauta mala'ika ba a bauta wa aljani ba bauta mutum ba bauta wa annabi ba bauta waliyi ba bauta malami Allah kada yake bautawa wannan rukuni ne guda daga cikin rukunan da ake bukatar ke yarda da su sannan abu na biyu ke yarda da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabin Allah ne Allah ne ya aiko shi da sako na ƙarshe saukar masa da alkur'ani kin yarda da waɗannan abubuwa guda biyu kin amince a dacen ke wani addini ke yi to kirista ce ke to annabi isa alaihi salam annabin allah ne manzan allah ne daga cikin manzannin allah da allah ya aikowa duniya a gurinmu annabi ne da waje wajaba dukkan musulmi ya girmama shi ya darajta shi ya yarda da annabcinsa da manzancinsa amma kuma ba dan Allah ba ne Allah ba ya da Allah ba ya da ɗa bai da uba bai haifa ba a haife shi ba kowa ba wanta ne kin yadda da wannan to shi ke in na faɗi kalmar shahada sai ki faɗa da abin da na faɗa sai ki faɗa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi shi kenan kin daga yanzu kin zama musulmi kamar kowace musulma ba ki da bambanci da wacce aka haifa a cikin musulunci ke ma ɗaya ce daga cikin musulma sai ba ki shiga aljanna wata shiga wuta daga cikin su in ba ta yi kyakkyawan aiki ba a wani mene da sunan ki kina son wannan sunan ko za ki canza to shi kenan hannatu suna ne mai kyau kuma an ce shi ne sunan mahaifiyar maryam mahaifiyar maryam mahaifiyar annabi isa alaihissalam matar imran wadda allah subhanahu wataala ya bada labarin ta a cikin alkur'ani sai saboda haka ke ma sun samu wani matsayi a alkur'ani da sunanki ya samu shiga ko ce matar da take da sunanki ta samu shiga alkur'ani so yanzu sai ki je ki wanka kama bakinki har zuwa ƙarshen abin nan sai ki buɗe baki tare da mutane sannan kuma ki samu wanda za su koya miki tsarki da wanka da kuma sallah da karatun alkur'ani Allah ya tabbatar da digadiganki kan musulunci Allah ta yi zanto mai amfani ga al'umma a lokaci ya yi <clears throat> za mu tsaya a nan abinda muka faɗa na daidai Allah su wa ta'ala ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh